Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsa a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji cewa kungiyar kamfanonin da ke buga biredi ta arewacin Najeriya ta yi barazanar tafiya yajin aiki idan har ba a janye ƙarin farashin da aka yi wa fulawa a 'yan kwanakin nan ba. kamar yadda aka saba kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin jawabai daga dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran jaridar washington post ta rawaito cewa jakadan rasha a amurka ya gaya ma jami'an da ke gaba da shi a moscow cewa ya tattauna da attorney general ɗin amurka jeff session bara kan batutuwan da suka shafi yakin neman zaɓe a gabanin zaɓen shugaban ƙasa saɓanin abin da session ɗin ya ce jaridar ta ruwaito wasu jami'an amurka na da da na yanzu a labarin nata suna cewa jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa sun tatsi tattaunawar jakada sargi kislak da jami'an wato da jami'an da ke gaba da shi game da ganawarsa da session shugaban amurka donald trump ya yi tar da yawan kwarmata muhimman bayanai yana mai cewa kar a daina yin wato a daina wato a kawo ƙarshen wannan aikin wanda a cewarsa na barazana ga tsaron ƙasa wata yarinya ta mutu sannan wasu mutane sha bakwai sun samu raunuka a yau dinnan asabar lokacin da wani gurneti ya tashi cikin wasu mutane a sansanin 'yan gudun hijira a yankin sul na somaliya a cewar wani jami'in yankin a hirarsa da muryar amurka wani yaro ne ya ɗauko wani bom ɗin da bai fashe ba daga wani wurin da ke daura da sansanin 'yan gudun hijiran ya kawo cikin 'yan gudun hijira da ke hutawa ƙarƙashin wani itace inda ya shiga wasa da bom ɗin ana nan sai bom ɗin ya tashi ya raunata mutane 18 wata yarinya ta mutu akan hanyar zuwa asibiti a cewar Halif Muhammad Ali, babban jami'in 'yan sanda na yankin na Sul. Sansanin 'yan gudun hijiran inda al'amarin ya auku a ƙauyen Ari a Dali ne da ke arewa da lasana hedkwatar yankin. Sansanin na ɗauke da ɗaruruwan iyalai waɗanda suka rasa dabbobinsu saboda tsananin fari a Somaliya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan ɗaukar jiragen sama na yaƙi mai suna USS Gerald Airfort, wanda aka ƙera da fasahar zamani a kan dala kusan biliyan sha uku. wanda ake wato a cewar shi trump din, jirgin ya aika da saƙo mai nauyin ton dubu ɗari ga duniya kuma zai sa abokan gaban amurka su kaɗu sosai da tsoro bayan jinkiri na tsawon shekaru uku da kuma ƙarin biliyoyin da aka kashe trump ya danka kammalallen jirgin ɗaukar jiragen yaƙi mai aiki da ƙarfin nukiliya irinsa na farko a duniya ga rundunar sojin ruwan amurka a wata tashar su da take norfolk a jihar virginia da ke kudu maso gabashin kasar Naɗin wani sabon daraktan sadarwa a fadar White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa wani fitaccen ɗan kasuwa mai suna Anthony Sakarmuci matsayin jagorar wato fannin na sadarwa wannan ya sa sakataren yada labarai kuma mukaddashin daraktan sadarwa din jin spaisa ya yi murabus labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla Ƙungiyar kamfanonin da ke buga biredi ta arewacin Najeriya ta yi barazanar tafiya yajin aiki. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari daga Mina ya haɗo mana da wannan rahoto. Ƙungiyar kamfanonin da ke buga biredi a yankin arewacin Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har ba a janye ƙarin farashin da aka yi ma fulawa ba a 'yan kwanakin nan. A yanzu dai dilolin da ke sayar da fulawar a yankin arewacin Najeriya sun mayar da farashin buhu guda na fulawa a kan Naira dubu goma sha hudu da ɗari biyar a maimakon Naira dubu tara zuwa goma da ake sayar da shi a cikin makonni biyu da suka gabata. Al'amarin da masu buga biredin suka ce ya jefa su cikin mawuyacin hali. Alhaji Lawali Muhammad, shugaban kamfanin Shukura Bread a nan jihar Niger. wanda kuma shine mataimakin shugaban kwamitin amintattu na kungiyar masu kamfanonin biredin a yankin arewacin Najeriya ga abin da yake cewa. Mun kuma yi haƙurin da ya kamata mu yi, amma ana neman a kai mu bango akan wannan ba ma mai ƙarin kuɗin biredi duk ƙarin da aka mana na filawa da shuga masu biredi ba su ƙara kuɗin biredi ba arewacin Najeriya. To amma yanzu kallalle ne za mu ɗauki mataki. Ko dai dilolin nan su cire wannan mugun abu da suka sanya neman galla zama mutane. Yanzu me kuke so a yi? ya abin da muke so a yi shine wanda ke da alhakin waɗannan abubuwa da cimaka da kuma abin da ya shafi batun maganar transport din nan domin idan mu muka ɗauki mataki masu bire da muka je yajin aiki ko kuma muka ƙara ma bire da kuɗi kamar yadda aka ninninka mana wannan ƙari to mutane za su ga wani hali domin abin da nake amfani da shi kenan shi yasa muke kira da kwarar miliyan akan a yi dubayya akan wannan abu waɗanda ke da haƙƙin da su duba su duba kafin mu mu ɗauki matakin da za mu ɗauka don mu ba masu matsan al'umma. yanzu to akwai yiwuwar ku tafi yajin aikin idan ba a yi wani abu ba. yana iya yiwuwa idan abu ya ci gaba haka. To sai dai ɗaya daga cikin dilolin da ke sayar da fulawar a nan jihar Niger, Alhaji Abubakar Magaru, ya ce tashin farashin kuɗin motar da ke yi masu dakon kaya daga lagos zuwa arewacin Najeriya a sakamakon karewar gadar ta tabu shine dalilin ƙara farashin kuɗin fulawar a yankin arewacin Najeriya kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Mm. Amma ba ke samu samu mota ya a kaga dole yayi karanci kuma Shugaban kungiyar masu motocin sufuri a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Sarki Kuta, ya yi bayanin dalilin ƙara farashin dakon kayan. Ya zama tilas ne ya ƙaru. Don in ka lura ka tashi daga Legas, kana son ka je Kano, to ka duba fa sai ka yi zagaye. Zagayen nan ko da za ka yi, madadin full tank ɗaya zai kai ka, to a yanzu na sai ka sha full tank kusan so biyu ko so uku kafin ya kai ka zuwa Kano. To ga inda maganan ƙari ya shigo kenan. Biredi dai na ɗaya daga cikin muhimman abincin da akasarin 'yan Najeriya ke amfani da shi a matsayin cimaka. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta ce. A gai da Mustapha. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Ali za ta kawo mana. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da yi wace ciku wani ɗan ƙabilar Igbo da aka haifa a Kano kuma shekarunsa na haihuwa talatin da tara. da kuma Malam Muhammad Muktar batta wanda shi kuma ya shafe kimamin shekaru ashirin yana zaune a jihar Rivers domin tattaunawa masu neman a kafa ƙasar Biafra da kuma waɗanda suke son a kori 'yan ƙabilar ibo daga arewacin Najeriya. Ga dai kiran da Ifeanyi Okechukwu ya wa 'yan Najeriya. To, abin da nake so ƙara haska mutane da kuma musamman mutanen mu mu ibo Ina so mu kai kowa. Kowa a zo a yaji yi aiki A dawo mu suna together. Ubanmu ɗaya, ta samu ce babu wanda ya zo daga wani kasa ni da hausa da yamire duk kasar najeriya ta mu ce to idan ba mu zo mu dawo zona mu haɗa kan mu ɗaya mu yi abin da ya kamata a yi dan mu ce kasan mu ai ba za a ji ba to amma idan aka zo ana ce wannan yana kabila ɗaya eh, a wannan kabila igbo kuma ko addinin wannan addinin kristan da addinin musulunci ai ba za mu gane abin da ke faruwa mu wasa da wannan abubuwa a gefe mu zo mu zona a hmm. mu hada kan a zo a cece al'umma ta Najeriya eh, wannan bawa Allah na ne kalu mu mun kusa muna jin hankalinsa cewa wannan abin da ya dauko da wannan kwangilan da ya dauko ba zai haɗe masa da ita zai kawo masa idan kuma wannan rigiman da yake so tona idan ya tona shi na mai tabbatar masa cewa zai kare a kansa a wani akan duk wanda bai san bai gani bai ji ba zai kare a kansa ba sai a kansa wanda ya dauko ainihin wanda ya ɗauko shi zai kare a kansa ina kira mutanen mu ku fito kowa zo a hada kai da bahaushe da iko da yarbawa mu ban mu ɗaya ne babu wanda ya zo daga wani kasa mu a Najeriya ake hafe mu mu kuma a Najeriya duk abin da zamu yi a Najeriya zamu yi so let us live peace and the uh, unity ne take mu na Najeriya peace and unity ne abin da ke Najeriya a zo a haɗa kai manta da zance da bahaushe da hausa kuma ina ba da shawara game da eh, gwamnatin mu na kariya yan duk wanda zai kawo mana harageze a Najeriya ya kamata sun san mutum ɗaya bai sa gwamnati ya kamata duk wanda zai kawo mana rigima da abin nan su kama shi su yi sa su hukunci daidai abin da ya eh, abin da ya yi kwamitin da ofin da ya kwamiti da na kira dan Allah a zona lafiya da ya fi kyau zaman lafiya ya fi zaman dan karfi ne shi ne abin da nake kira kuma za a bani dama zan yi magana a kan iyalai na ko to ina kira a ina fo ndị igbo niile nọ na naijiria let us reason together ka anyị bịa na bụrụ ofu dịka ukwu azịza ka anyị mee ka naijiria anyị bụrụ ofu ofu eh, ofu ife na naiji hausa and igbo and yoruba ofu nneji anyị niile ọ bụrụ na anyị onwe anyị were ọgụ na mgbasasị mebie obodo anyị naijiria ọ ga-ahịa anyị ahụ so nwoke eh, nnamdị ụzọ ana m ayọ gị were dịse biafra anyị na-iwepụta wụsa ya by the corner ya ka eme gịnị ka ebidio naijiria ka naijiria bụrụ obodo a ga-eji wee maatụ the whole africa the whole eh, world so please and please my people, my fellow people, Yoruba, Hausa, Igbo, we are together. Let us live like a brother and a sister. We are the children of God. I don't want anything that's going to may happen so that we are going to regret in time coming. So, peace and peace. Thank you. To, Malang Muhammadu Muktar Ɗanbata kai kuma me za ka ƙara? Na je kike kuwa ina kira ne ga mu. Eh. Su yi tsoron Allah, yi mana adalci. Rashin adalci yakan sa talaka cikin zulumi har a sai shi da abin da kai ya kawo ba ita da tsaye. Rashin adalci yakan sa talaka ya hangi abin da ma ya kamata ya hanga ba. Mm-hmm. mu na ƙasan Ibo, yi tsoron Allah. to ya'yansu magana shugabanninmu na arewa su yi tsoron allah su mana wancan da adalci su nuna <clears throat> samarinmu gaskiya gaskiya ce tsariya ce a ajiye bambancin siyasa a ajiye bambancin addini misali inda za a samu shugabanninmu na inyamurai suna ivan wato ainihin matasa 'yan asalin wasu kudu abin nan eh, shi najeriya suna sa su cikin gwamnati su nuna musu cewa a nan aka haife ka ɗan ƙasa ne kai najeriya ta mace a tafi da su yadda ake a arewa ina ganin in aka yi haka a samu zaman lafiya eh kenan na biyu shugabannin addini su ma su daina kawo addini cikin siyasa su daina bari ana siye su ana amfani da su ana ciwo addinin su mutunci da musulunci da kirista duk ana amfani da su ana cikin harkar siyasa in muka tsoron Allah muka kawar da wannan matsaya a siyasar kawai mu tsaya cewa mu 'yan najeriya ne tsintsiya mu tsuri mu guda uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ba mu da wata ƙarfi ta najeriya muka ji tsoron allah matsalolin mu allah muka tsaya kan wannan tubali sha allah za a samu wani zaman lafiya a najeriya har ma mu zama abin sha'awar kasa duniya in ma gila ake badawa domin a zo hargitsa mu ai hausa suka ce kan magoya ɗage a dangare ke shiga gulhin ba da gurbi dan kwangilar ne ya zo awatar da kwangilar da ya karɓo na wargaza zamu ya yi nasara amma in aka zo aka same mu kan mu a haɗe ka taɓa arewa kanka haɗe ka taɓa nan kanka haɗe ba ma maganar arewa ko kudancin najeriya ka zo najeriya da ka same su kanka haɗe yana za ka fara kaga ba za ka yi nasara ba dole ka nira da yan kungiyar kuɗin su ko kuma su ka kasa in muka samu wannan yawan wannan insha Allah rabi ba Amerika ba ba Ingila ba duk inda ka mutum ko waya yake yiwuwa kasa Najeriya kana usu ka ci ko ce a ina sakkwato me kake sakkwato a cikin nake na ma sai gida anan kai mu kari kana ina ina dan dan kana ina ina fita ko ai alhamdulillah fita ko lafiya lafiya cikin ga babu yadda za a yi mutini ko yin ni ke ciku ko isani da mutum wannan fa ya nasara wannan bai samu ba sai mun haɗa kai shugabannin mu sun haɗa kansu su kuma shugabanci da adalci mun mu juna sun na mana cewa ba mu da wata ƙasa sai Najeriya ko ba mu ganin Bahaushe ko Inyamuri ko yarebe a a Najeriya Amerika ne Amerika da Timu dan amerika in ya ware ne ta amerika first kafin ma wata addini akwai yarurruka da dama a amerika an ba ta bujan ce akwai wani black america ko a'a america first saboda haka mu ma na jira mu koyi wannan ba mu koyi siyasa su kawai ba a mu koyi aqidar su Najeriya first in muka yi haka insha Allahu rabbi za mu zama kasa ba ma zaman lafiya ba sai mu zama abin sha'awa ga yawancin sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki daya wani shine kiran da yake wa shugabanninmu da mu matasa da shugabanninmu na addini mu tsoron Allah mu rungumi kadar abin da Allah so kamana duk wanda Allah ba gabanci mu bi shi shi Allah ya zaba ba karfin sa bane ba sa bane ba karfin na bane ba karfin wancan bane a'a Allah shi ya zaba to kuma ka san wannan shine shawara da zan bayar yau ka san kuma masu iya magana sun ce sai da zaman lafiya ma kasa za ta ci gaba eh to malam Ifanyu da malam Muhammadu Muktar gode da kuka samu dama kuka zo wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya gode muku ma amin amin Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. a da jimai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Solomon Dalun ya ce shugaba Buhari ya samu sauki kuma yana gab da dawowa Najeriya. Kazalika ya ce sun ba gaskiya bane labarin wai Buhari zai musuluntar da Najeriya. Magana na mutane waɗanda suke neman mulki karfi da yaji. Wannan mutumin gwamnatin da ya kafa Kirista sun fi musulmi yawa a cikin Minnesota. Mai son musuluntar da Najeriya kenan. PDP ta yi babban taro na farko bayan nasarar makarfi a kotun koli. Abdul Ningi na kwamitin ya ce jam'iyyar ta farfado. Za mu yi fito na fito da kowace jam'iyya take Najeriya na tabbatar da wannan. Ministar mata Aisha Alhassan ta kai ziyara APC da PDP don buƙatar buƙatar karawa mata dama a siyasa. Ziyarar PDP ta bar baya da ƙura. Hajiya Hauwa Gana ta kwamitin zartarwa ta ce ba laifi ba ne haka. Ni ban ma yarda da akan cewa don wani yana APC ko yana wani political party ba ba za mu haɗu akan al'amarin mata mu haɗa kai ba. Yayin da gwamna MA na Bauchi ya yi garan bawla gwamnatinsa PDP ta jigawa ta dage sai an maimaita zaben ƙananan hukumomin jihar don umarnin kotu. Kamar yadda lauyan jam'iyyar Yakubu Ruba ke cewa. Mun neme su a jihar Jigawa don mu ba su sammaci ba mu same su ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To mu shiga zaure na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambar cikun daga Kaduna da kuma rabaran Ibrahim Usman daga Katsina ga Sheikh Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambar Rigacikun mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan banna. an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar najeriya wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To da je an so zakkar sai an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa ya yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga a yuhuda ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi ma rabarin Ibrahim Usman ya ce. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Jarye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da mu najeriya akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa so 'yan uwana maza da mata 'yan najeriya kirista da musulmi ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna bukata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan najeriya muslims da christian muna da imani ga allah maɗaukakin sarki idan kau haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan waɗanda suke da kishin ƙasan nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasan nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan kasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shine na da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. The voice of America. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Kasar Kamaru ta ce ta shirya tsab domin karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 duk kuwa da ƙarin yawan ƙasashe a gasar da aka yi. Hukumar ƙwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta bayyana a ranar Alhamis cewa ta yi ƙarin ƙasashe da za su fafata a gasar daga 16 zuwa 24 baya ga sauya lokacin buga gasar daga watannin Janairu da Fabrairu zuwa watannin Yuni da Yuli. karin yawan ƙasashen ya sa a can baya an yi ta tababar ko ƙasar ta Kamaru za ta iya ci gaba da shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar. To amma shugaban hukumar kwallon ƙasar Tombi Roko Sidiki ya ce ba gudu ba ja da baya. A ɗaya ɓangaren kuma an sami ƙarin yawan shugabancin hukumar kwallon ƙafar Afirka wato CAF inda yanzu kwamitin zartarwar hukumar yake da membobi 23 a maimakon 15 da ada yake da su duk da yake a can baya akan hada da 'yan majalisar hukumar fifa na afirka to amma ba su da 'yancin yin zaɓe wanda a yanzu aka ba su wannan damar bayan jefa kuri'ar sauya fasalin hukumar da aka yi a wani babban taronta a kasar morocco an cire zanzibar daga jerin sunayen membobin kasashe na hukumar kwallon kafar afirka wato caf watanni hudu bayan da aka amince da shigar da ita a jerin shugaban hukumar ta caf ahmad ahmad ya ce dama an sanya ta ne a haramce domin ko sashe ne na kasar tanzania kuma ba zai yiwu a yi hukumomin kwallon kafa biyu a kasa ɗaya ba ahmad ya ce ba za su ayyana zanzibar a matsayin kasa ba domin ko kungiyar haɗin kan kasashen afirka ta au da majalisar ɗinkin duniya ne kaɗai ke da haƙƙin yin haka dama can hukumar kwallon duniya ta fifa ta ki ta karbi zanzibar bayan da hukumar caf a karkashin isa hayatu ta bata matsayi a hukumar ita ko kasar zambia ta janye daga karbar bakoncin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta matasa yan kasa da shekaru 23 ta shekara ta 2019 kasar ta zambia ta sami lashe damar karbar bakoncin gasar tun a shekara ta 2014 to amma kuma a yanzu ta ce ba za ta iya ba saboda matsalar tawayar tattalin arziki da take fuskanta tuni da hukumar kwallon kafar afirka ta buɗe kofa ga wasu kasashen da ke bukatar karɓar bakuncin gasar. A turai kuma zakarun gasar firimiya ta Ingila wato Chelsea tare ta ba hannun sayan dan wasan gaba na Real Madrid Alvaro Morata a kwantaragin shekaru biyar akan kuɗi fan miliyan tamanin, Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gai da Murtala masu mu da wannan ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Cuba Hero Dodo ne wanda haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.